Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. a yau Laraba shirin yau da gobe zai leƙa Nijar tare da wakiliyar mutamar a bari. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na yau da gobe. wanda a yau zai duba yadda al'umma suka fuskanci shiga azumin Ramadan game da kayayyakin masarufi. Sanin kowa ne dai azumi yana buƙatar a wadatu da kayan abinci kala-kala da kayan masarufi da kuma kwalam da makulashe sai dai idan hakan bata samu ba. musamman ma hatsi na da babban matsayi a lokacin azumi to ko shi yaya lamarin shi yake a bana ga abin da wasu masu sayar da hatsin ke cewa sunana alhaji inusa sadi mai sai da kayan gona a nan cikin birnin da magaran to dai farashin hatsi bana ko in ce farashin cimika gaba ɗaya bana alhamdulillahi dan bana shekara ce wadda su yan ajiya ma cikin siya ya duk yadda suka saya da kaka yanzu da rani ba wannan farashin ake wa ragewa ma ake yi to hatsi mu kin san kala biyu ne a bana akwai namu na nan nijar shi ne ma yake da yan tsada-tsada kuma akwai na najeriya kullum sabka yake to shi ba na nijar kin da ya yi tsada kuma da azumin yanzu yanzu kuma suke kara ragewa ma mu da yanzu santolo na najeriya muna saida sha takwas da rabi sha tara dan nijar kuma muna saidawa jika ishirin da dala ɗari ishirin da ɗaya tiya in ɗan Nijar ne akalla tana kai wajen da saba'in a tiya tiya dan Najeriya kuma tana kai da sittin a tiya tiya to bambancin ba da bana kaya dai bai hawa alhamdulillahi dan ragewa ma ke kamar in an ɗauki farashin kaka yadda ake wawusan shi da kaka da yanzu ba a wasu shi haka nan kamar yana ɗan sassar tuwa ma shine dai sai amma Allah godiya wajen farashi dai mai kyau ne alhamdulillah sai dai abin saye mutum ko bai samu ba ko kuma dai dalilin dai na rayuwa da kinsa ita kullum rayuwa ba ta rasa 'yan matsaloli eh to cinikin ma dai gaskiya alhamdulillah kada ranka da hannu babu ciniki fi sabilillahi abin da ya kawo haka hali dai na rayuwa sunana shayi buba soja mai masara wanda ke bakin kasuwa dole za a shekara zuwa biyu uku dai bamu taba samun sauci ba irin na bana yanzu bangaren shinkafa bangaren wake bangaren hatsi bangaren dawa duka an samu sassauci yanzu akwai sauki sai dai yanayi kuma na rayuwa yau ita kuma ta wuce komi wannan yanzu hatsi abin da ake da shi santola dan tiya 25 jika 20 da dala 100 kuma masara ana sai da ta jika 25 da rabi jika 26 a kan satin sama sosai ma yanzu abin ya rage da ana yin ta jika 27 28 inda ta dawo jika 25 da rabi 26 ya dawo kasa matan da an samu ragin har dala 100 yanzu ana sai da 20 da dala 120 to wallahi kaya dai kasa yake ta yi an ka ɗauka yanzu sukari saboda allah shi ma ya kasa shinkawa saboda allah kasa ake saboda allah faɗuwa ma ake tsakanin da allah kuma maka ma rage take yanzu dai hula ce take sama kaɗan wallahi ta yi kasa kuma mutane suna faɗuwa saboda allah tsohuwar oda saboda allah miki muke fi sabi mun za ka tsohuwar oda ce gare mu take a jagoranmu kawai mun tsaya dai muna faɗuwa muna sai da tsakanin da allah jiya ya kai sha uku da rabi da hamsin sha hudu da wani abu kai duka hawa hawa ce makaroni akwai ta sha hudu ba hamsin akwai ta sha hudu da rabi akwai ta sha biyar akwai ta jika ashirin da biyu haka nan ce shinkawa e eh, mai kin san da kwanan na sai da sha talatin da uku to yanzu ya komo ishirin da tara da rabi ishirin da tara da hamsin haka ya komo kenan ya kasa shi ya kasa eh yi kasa yanzu makama ta yi kasa tana ana sai da ta da jika bakwai da hamsin ta komo jika bakwai ba wani abu kuma ita ma akwai mai tsada haka ne hawa hawa ne to ina masa ya babu ciniki ba kina gani ba jiya kina gani nan da ke zuwa bana da yanzu ba a so mazawa ana sai ba sosai kamar irin yadda yake da amma yanzu na sauran lokaci muna tsammanin kamar daga dai cikin satin nan allah da kamar yadda da ake cinikin shatsin insha Allah kuma za a zo a rinka siye kaɗan kaɗan saboda azumin. Shi ma daga nashi waje Alhaji Beti Gambo wani babban ɗan kasuwa ne mai sayar da kayan masarufi. irin su shinkafa taliya mayonnaise da dai kayan kwalam da makulashe cewa ya yi a bana akwai sauki. Mun farashi na bara da na bana. Bana an kusa ma rage kuɗin ƙasa sosai sosai saboda komi a bara injin jin kallawar haka shinkawa ma kusan shika goma sha biyar sha biyar da rabi sha shida a yanzu ko in jin kalla shinkawa ha mai kilo ishirin da biyar shika goma sha uku sha uku da hamsin mun mai san mai tsada ce akwai manyan shinkawohi kamar telande masu tsada su wannan sai sun kai shika goma sha biyar sha shida sha bakwai amma shinkawa mai karamin karfi mai kyau wadda in an dawata ta mai daɗi za kowa ya ciya ce ya gode a yanzu farashi shika goma sha uku da hamsin ma ya masida. a yanzu kilo kuma dala ɗari da goma goma muke saidawa na shinkafa a yanzu akwai tsaki akwai mai rai akwai ja akwai hara kowace ɗari da goma goma muke sai da kilanta a gaskiya an jinka la farashin bana da na bana na bana komi ya hirage komi an samu sauki mu yanzu kamar yadda gwamnati ma ya dan dar mai gindi kayan nan suke dan rage kina shigo a da da muke gwamnati ya ƙara dar mai gindi sama da yanda ya mana yanzu shinkafa ta dawo shika goma irin na da a da da muke ma gwamnati ya ƙara tausaya ma talaka shi da ma talaka in yi zaɓi gwamnati entere shi kawai abinci ya sauki shine kuriyar da talakai jiho ma gwamnati kenan yanzu wannan farashin da muka samu wallahi muna adda gwamnati ya kara ɗanin biɗar mai ginti mu ƙara samun ƙasa da haka nan cin da kawo ta dawo irin na da na gargajiya jika goma goma haka muke adda wallahi kuma akwai kyakkyawan niyya muna ganin alama abin yanzu ma kayan ba ba su yi da ba sun ƙara kasa haka ma insha Allah. a dai waje kuma gwamnan jihar da magaran ya gana da 'yan kasuwa inda ya ja su. na su kawo tasu gudunmuwa a wannan wata mai daraja wato watan ramadan babban darakta na zauren 'yan kasuwa muhammad aminu zabai ya yi karin haske game da wannan zama da gwamnan yayi da 'yan kasuwa. makasudin zaman shi ne da ya zamanto na musamman eh, gwamna da ya zo sabo su samu su yi gana ta da su 'yan kasuwa Eh, banda shi kuma gwamna ya nemi daga gare su eh, albarkacin watan azumi eh, da ya kama su diba yadda su iya kara sauwakawa abin da ya shahi farashin cimaka da ake da ma talakawa bayan shi ya zamanto kuma an ba 'yan kasuwa dama su ma ta su ba da maganganunsu ko su game da iya kasuwancinsu da matsaloli da suke huskanta ba a nan jiha eh, an tattauna kuma eh, bayan wannan a saman eh, wannan kin kasuwanci duka paske zama ne wanda eh, da ma'aikatar kasuwanci da eh, shugabanni na jiha da su 'yan kasuwa aka yi na an tunatar da 'yan kasuwa cewa akwai yin ka'idodi da suke tsara wannan kin ayyukan su kenan su yi kokari su tsare ka'idodin don ya zamanto eh, ayyukan su ya je daidai kuma a samu biyan bukata da ci gaban kasuwanci a jiha ba ya kun gamsu da irin bayanan da suka su 'yan kasuwa da tattauna ma da kai eh, sai zaman da aka yi an tuka zama ne wanda kamar da na ce na da mahimmanci fa sai an tattauna saman abu da yawa daga karshe kuma su 'yan kasuwa da magabata na jiha eh, duka wanda suka yi participate wajen wannan kin kowa ya nuna eh, jin daɗin shi da eh, yanayi wanda za a ce ba fita za a ringa shuraren juna don ya zama a ce inda matsaloli duka na iya a yi wannan an tuka zaman da aka yi dai zama ne wanda kowa ya nuna gamsuwar shi da abubuwan da aka tattauna a wajen ba to da yake ana cikin wannan wata na ramadan lokacin bukata kayayyakin masarufi a yi cewa eh, sakamakon nan zama yan jihar da magarin suna iya jiran su wani sauyi a harkar kasuwanci musamman abin da ya shafi eh, farashin kayi. Eh, abin da shafi farashin kayayyaki da har daman ya kamata a jaddacewa yanayin da muke ciki yanzu kayayyakin da ikon allah suna nan suna yin kasa ba kudinsu su que eh, su shinkawa da wasu fata alimantar da sauran kayayyaki kudin su yana ragewa eh, kamar mai na miya shi sebira ai mun ya je nesa mai shi ma yanzu eh, cikin satin na vitamin inda muka yi wannan kudin shi shi ma yana ragewa to a cikin yanayin nan kuma a zaman da aka yi su ma 'yan kasuwa sun dau alwashin cewa za su kara diba yanayin da yake yiwuwa su kara rage farashin cimaka kenan eh, muna sa ran al'umma ta jiha inshallah za ta samu eh, sauki game da fito eh, kayayyakin masarufi da za ta yi amfani da shi cikin wannan lokacin tuka muna sa ran haka nan apu muna wata a yadda su 'yan kasuwa su kai magana da su yi kokari su kara jiba su yi sa kyautatawa a cikin sha'anin suna to ko su mabukata me za su iya cewa game da yadda kayayyakin suke ga abin da wasu suke cewa farashin abinci ba yadda ba yi akwai sauki kwarai ana samu amma kuma abubuwan da ya shahi abin da zaka je ka sayi saukin shine ake fatan a ce an samu sosai tunda yanzu komai harka da sani he da kuɗi shi kuɗin shi ke wahala kwarai musamman ga masu su 'yan kasuwar da ma kananan 'yan kasuwar da manya kowa kukan babu yake komi da kika sani wannan shinkafa maka duk abin da kika sani sauki ke akwai ko kowar yanzu kawai abin da zaka saya kuɗi lalle an sani sha'ani ne na ubangiji yake kawa wani lokaci ya kashi ya sauya shi yadda ya ga dama to amma akwai abubuwa wanda ya kamata a diba tsakanin ma'ikwanta da eh, 'yan kasuwa a ka sauki wa ƙasa a kowane lokaci a ce ma'ikwanta da 'yan kasuwa ana zama a dibiya za a yi a kasauki wa 'yan kasa waɗanda ba su da wani abu har su samu in suka yi ɗan dakonsu su su samu abin da za su saya su yi dako nan da nan su samu abin da za su saya nan da nan shi ne muke fata amma komi yanzu saboda Allah yana da sauki to assalamu alaikum to gaskiya game da harkar kayan abinci na harkar shan ruwa wani wani ne da harkar buɗe baki alhamdulillah bana gaskiya mun gode ma allah alhamdulillahi tun da gaskiya akwai komi kuma kala iya samu daidai kuɗinka kenan alhamdulillah an gode ma allah to gaskiya akwai komi za a ci da yanzu akwai salati akwai kayan legim akwai kankana ma gatanan din akwai su gaskiya alhamdulillah Allah samu komi da komi an gode ma Allah. Ina wannan azumin dai mu ce alhamdulillah mun ma Allah godiya. Komi da yanzu yana da sassauci wajen siya kamar salatin wannan shu'in wannan kayayyaki dai haka na legim alhamdulillah babu dai tsanwala duk inda mutum yake so da kudin shi ya siya ya ci a ana siya ana siya tun da yanzu mutum da 20 inci ma a bashi salati ya ci har ya ba wani kenan masha Allah ko zan mu ce dai mu kara ma Allah godiya a ita ma dai alhamdulillah gaskiya dai ita ma duk da dai tsadar ta shinkawa ana cin ta a wannan watan na ramadan sai dai mu ce shi ita ma alhamdulillah mu ma Allah godiya kayan buɗe baki dai na bana alhamdulillah komi akwai wallahi kayan danye dai komi alhamdulillah fam da tarma ma akwai duka dai akwai dan kayan masarufi to ana sowa dai gwargwaro kin san dai kuɗin ne dai yake wuya an sai lemu da man an sai dan fam da an sai alkankanar wani duk ana saya a lemu bai da tsada sosai shi ma dai to yanayi ne haka dai yanayin ya riske mu to madalla masu sauraro yanzu kuma za mu leƙa kicin bangaren kwalama inda za mu saurari malama maryama da wani girke nata Assalamu alaikum masu sauraron mu suna na Maryamu Usman yau na zo muku da abin da ya shafi da hede da ake musamman ma ganin cewa ga azumi ne ya zo ababe ne ake nema wanda ba su da yauni kuma masu gina jiki ingantattu wanda za ka ci bayan ka sha ruwa ka yi amfani da su musamman ma yau abin da zan yi muku shine haɗi da za a yi eh, na firiti na kwambutar da kuma ragu na nama shi dai ragu na nama ana ana nihi ka samu naman ka tsoka ce zalla ba tare da ka sa eh, kashi ba to tsokan nan zalla za ka same ta kamar kilo guda ya ishe ka ka samu fom da in ka kamar kilo biyu to fom da in nan bayan abin da zaki dankalin turawa ba e da mai da kuma abin da ya shahi kayan yaji wanda za a sa a nama da su kayan yaji da su eh, tafarnuwa su tsawon tattasai da muke ce ma puwabron da shi da dai abin da zaki nema da tumatirin ki dan yanzu lokacin shi ne ga yana arha na farko kwamfutar in ki bayan kin heke shi sai ki mishi yanka tsaye yanka yanka yanka tsaye cikin ruwan heki sa gishiri idan kika sa gishiri sai ki wanke shi ki wanke shi gishirin ya kama shi sai ki kwashe shi sai ki shanya shi ya sha iska a tare na ga wa'ansu kwamfutar a cikin ruwa suke tsaman shi su soya shi shine yake sa eh, yayi danyen na yana kaririya mm. amma yawa idan kika kwashe shi ka shanya shi sha iska uwar gida to haka nan zai yi miki soyu yanda kike so kika kwashe shi sha iska sai ki soya shi a cikin mai ya soyu yayi jawur sai ki huta abinki idan kika huta abinki nan kuma gehen da na ce ragu sai ki zo naman ki bayan kin mishi yanka kanana kanana kina iya kimare nan naman ki tun da wuri tun a ƙasa miye mare ne ki cakula shi da tahornuwa da bayan tahornuwa kikin daka ta da attarugu nan kuma da egushiyar miya eh, gyaɗan miya ita gyaɗan miya fisibillah tana hidda kazini na nama kuma nan eh, ga tumatirin ki ɗanye ga wani tumatirin ki na kwanko to naman ki bayan kin yayyanka shin nan na ce sai ki zo ki samu gyaɗan miya da kika daka da tahornuwa da attarugu sai ki cakuda shi ki cakuda shi ki cakuda ki ka kayan yaji ki balbaɗa ki cakuda ki cakuda sai ki bar shi ya dan jima kaɗan yanda in da in kina bukata ma kina iya sa mishi mutar da kaɗan wanda mai dan min nan wanda shi ba mayonnaise ba wanda zai sa naman yayi tabshi yayi lukui. to bayan kin cakuɗa shi dan a ashe sai ki zo eh, kin hura wutar ki in ma a gazi ne ko icce ko gawayi sai ki zuba mai idan kika zuba mai sai ki zo ki yanka albasa ki albasa kike fara yankawa ƙanana ƙanana da tumatiri sai ki sa su ki soya kina soya kina soya sai sun narke kin sa dan gishiri sun narke to a lokacin ki sun narke ki dan ƙara ruwa in kika ƙara ruwa kadan akwai naman nan da kika hada da kayan yaji ya shika a lokacin naman yayi tabshi sai ki ɗauko naman sai ki hada a cikin wannan tumatiri da albasa da kike soya daga kin soya kin zuba sai ki tarho ruwa ko ki barshe ta dahuwa ya ta dahuwa ya ta dahuwa idan ya da hukin sa dan gishiri kin kawo abin dandanin ki magi wanda ranki ya miki kika sa amma shi nama akasari ma mutane dan suna son magi kadai ma da gishiri yana da daɗi ga danyen tumatiri kin sa tumatiri na danyi kin sa kulkulan ki ya ki daidaita ruwa sai ki bar naman ki in ya da hushi da kanshi da kin dauko kin murza da hannu zaki ga naman ki yayi tabshi to a lokacin ya kusa da huwa kuma yake ka poivron tsanwan tattasai mai kanshin nan sai ki yayyanka shi kanana kanana yake zuba a cikin dahuwan nama namu to shi nama ana sa a yi shi da ruwa ruwa idan aka yi shi da ruwa ruwa to ina ga uwar gida kika aje gehe nan eh, soyayyen dankalin tura ne nan kuma nama ne to idan mai gida ya taba inda halima kina iya sa gefe guda salati to wallahi ina gani mai gida har kullum marmarin shi kawai zo gidan shi ya bude baki to yanzu kuma masu sauraron mu za mu muku tuwon labshi na kuskus tare da miyar kubewa ɗanya wadda ake gama ta da busasshen kihi shi wannan girki abin da zaki nema wani gida zaki neman kuskus in ki gehe guda ki aje ki samu fulawa ki madaidaiciya ki aje kamar kuskus leda guda kina iya sayan fulawa e, rabin rabi kwata ki aje sannan ɗaya gehe zaki samu kihin ki bushashe ki samu manki kayan yajinki ki samu daddawaki ki samu ki ɗanya tumatiri na kwanko da kulkule da akasari muna hausa muna amfani da shi busasshen tattasai da ake dakawa ja ki neme shi da gishirinki da dan maginki da tumatin danye idan kina bukata ma akwai wanda bukata tana sawa har da wake suna sawa to amma sai ki nemi da ɗan diga-dige na gyaɗa ki aje gehe guda da farko eh, za mu hara da shi kan shi tuwon tuwon ainihin yadda ake kowa sai da ake tuwon laushi a ɗora ruwa ne bisa wuta ya tafasa a yi talgi a yi tuki to sai dai wannan na kuskus idan kika ɗora ruwa bisa wuta eh, kuskus ɗin nan taki a ƙasa za ki iya daidaita ki sa ruwa ya mata yawa ki dama ta kamar zaki kunu mm. da zaran kin dama ta sai ki sa ta a ruwan nan kamar yadda take talgi ki sa muciya ki motsa wannan kuskus za ki bar ta ta yi ta dahuwa ta yi ta dahuwa ta yi ta dahuwa in ta dahu da kanta uwar gida za ki ga ɗiyaɗiyan kuskus ba ki ganin su sun mutu he dai ki ga tana ta yabki mm. tana yabki kamar kin sa yodo to lokacin ta dahu kenan sai ki ɗauko fulawa ki wadda da ita ne zaki tuke wannan tuwo naki na kuskus za ki tuke shi sosai in kika ya tuku sosai ya gama jikin shi kika buga shi kika ja shi kika buga shi sai kika gaba ɗaya fulawa ta hi ƙarhin kuskus ɗin nan za ki ga kin yi wani irin kalar tuwo wanda kuma gashi nan tuwo ne mai daɗi mai kamshi yana yabki har yana ta da kamshi mai daɗi wannan tuwon in kika riye shi da hu daga ya dahu inda zaki zo hudda shi ki samu manki a gehe wanda zaki zanki shahawa mu cokalin da zaki kwalhotuwa sai ki samu ledodin ki hwarare in kina so kamar yadda ake kullun daurin kafa ko kuma ki samu dan kwanan ki kararrami ko yan roba el karama wanda in kika kwalho tuwon zaki sa a ciki sai ki mulmule shi ki mulmule shi ki mulmule shi kamar dawo sai ki jajjera shi ki aje wannan tuwo in kika yi da mulmule shi man nan ya bi shi sai ki gan aje shi ma bai kama lidde bai kama kwanan da kika sa shi saboda man kuma kina rihe shi zai miki kina aje shi gefe ki sana abu kire shi zai miki tauri kigir ya kama jikin shi kenan bayyatu wannan lagab lagab tauri yake ya kama jikin shi to kuma nan ɗaya dabra kayan miya kun ji dai abin da na zana muku sai ki zo ki dora man ki bisa wuta bayan kin dora man ki bisa wuta kina iya ki zo ki yanka albasa eh, da tumatiri ɗanye su zaki ki fara soyawa idan kika soya su sai ki kawo Eh, tahornuwa da kayan yaji da yar daudawa yake gama sai yake soya da attarugu tahornuwa da ma da attarugu ake dake ta inda bukata ma da celery sai ki gama yake dake su idan kika dake sai ki sa a cikin wannan albasan da tumatiri danyen ki soye sai kin ga inda tumatiri danyen ki ya narke albasa ta narke biki ga idan ta sun narke har sun matso mai idan suka matso man nan kihin ki ɗaya dabara busasshe idan kina so uwar gida kina iya ki bubbuga shi in kika bubbuga shi ki rage mishi girma tun da wani manya ne amma kin tabbatar da kin hudda kaya kin gyara komi da komi kin shika shi kin wanke shi kin hudda duk wata kura a jikin shi sai ki dan bubbuga shi a cikin turmi a kayan miyan da kika soya sai ki gama ki ta soya ki ta soyawa da su daudawa da komi kin ga ya kama jikin shi ya soyi mai ya hayo sama sai ki zo ki daidaita ruwanki idan kika daidaita ruwanki uwar gida sai ki kawo diga-dige sai ki sa ki sa gishiri da dan magin in kina bukata sai ki murza a ciki kenan kin daidaita kin rihe yana ta tawasa a nan ɗaya daura kin samu kuɓewar ki kaɗanya kin mata kin wanke ta kin mata yanka ƙanana ƙanana ƙanana in son samu ne a sa ta a turmi a bubbuga ta tayi amma wa'ansu sukan zuba ta haka nan su ke to wani fanni kin san mutane suna so in zaka ci abincin nan kana mana kiyin nan ma da daɗi mm. an ka samu burkakin nan duk sai ki ga mu burkakin ya kalkashe maka komi da komi mm. amma keki bubbuga shi kiyin nan kisa idan kika sa sai ki rihe abin ki kika kawo kube wannan kika daka ta ita ma kika sa kawai ki rihe miya he ta dahu kiga kubewa tana jayuwa kin san wani fanni kubewa danya in bata dahu ba tsanwa ce to amma da zaran ta dahu kika ta sa duhu tana jayuwa da kanta tana kamshi wannan kubewa ta ki ta dahu kenan wanda ana iya a zuba mu kowa a cikin gida a ci da wannan kuskus in tuwon lafshin kuskus kuma ita wannan miya ta kube a ma ana cin ta da shinkafa wasu suna cin ta da shinkafa kuma wasu suna cin ta da tuwon lafshin na kuskus da namki to kin ga ita wannan miya taki idan a ran nan tuwon kuskus kai ka kin yi wadatatta kina iya ki aje ta ma gobe kina iya ki shinkafa tunda ba lalacewa ba take kuma sai a ci da ita a cikin gida. yanzu kuma masu sauraron mu za mu yi muku tuwon burabusko da miyar taushe wato miyar taushe ita ce miyar yakuwa da ake hada ta wasu su hada da alayyahu wasu ko su yakuwa dan eh, yakuwa ta haka nan amma yakuwal an hiso danya na farko dai idan aka ce burabusko kowa sani ana yin na shinkafa ana yin na hatsi kuma ana yin na eh, masara kuma har alkama ana yi eh wanda kika ga zaki yi barabusko ko wasa idan ka sulwa hatsin ka ko dawo ko alkama ka ka wanke ka shanya ya bushe ka hidda kasa saboda akasari burabusko kasa gare shi amma an ka zamna ka gyara abinka sai ka kai a maka nikanka nika dama in ka je masu mashin sun sani ka ce burabusko to burabusko na idan ka zo sai ka sa taman gari ka hudda gari ka sa taman tsaki ka tankaɗe sai ka mai da tsaki manya gehe guda wannan kananan tsakin da suka wuce a rariya su ne zaka yi amfani da su yan najeriya suna cewa biski eh yan najeriya na cewa biski kwarai kwa mu kuma anan sai mu ce tuwon tsaki kuma bare bari he su ce burabusko kenan biskin nan shine suke ce ma burabusko to eh kowa wasan da ake burabusko in ma na alkama ne na shinkawa ko na hatsi da farko olgida gida an kika ɗora ruwan zahin ke tafasa kina iya zaki ka gishiri kisa saboda kiyaye lami kuma akan je ho'el wa kaɗan wadda za ta sa eh, tuwon nan ya nuna ya da hulumus kuma ki kawo mai kisa kisa a cikin ruwan nan su tafasa ga tsakin ki gehe ɗaya kin daidaita kin sani sai ki zo ki tuka in kika yi wajen tukin nan kai miki ruwa an so yi dan tauri tauri in yi dan tauri tauri kika tuka shi yayi tsotse hwarin sai ki samu ciya ki tona kasa he ki dan yayyawa ruwa he ki samu leda mai kyau ki rihe su kawai ki bar shi a bisa garwoshin wuta wato in ya hudda ice eh bakin da ya tsotse ruwa shi hudda mishi ice ake saboda kai ya kamzo sai ya dahu kasa eh, har ya kone kuma sama danyi to wannan kika rihe mishi leda ina mai tabbatar miki gida da zaran kin huddo shi kika buga shi sosai a cikin kwano wallahi haka na aka baki shi sai ki ci shi ki sha ruwa saboda kin ga akwai gishiri a ciki kuma akwai mai ba zai shaƙe ki ba kuma yayi ɗaya ɗaya sai ita miyayya kuwa wadda take buƙatar kayayyakin da zaki sai da naman ki na rago ko na shanu eh, da su horno kikin saba ta da attarugu nan kayan yaji eh, albasa da alkabewa in kina bukata da digadige da tumatin danye da kulkule tumatin to tumatin na gwangwani ba tilis ne ka sa tunda wani bai bukata amma aka ce eh, jan tattasai da kake wato kulkule da shi da danyen tumatiri ya ma fi lahiya sannan gehe ɗaya kina da yakoki mai kyau isassa saboda shi tuwon biski ana so in kai mishi mai yakuwa ya kasance mai yakuwa ta hiyawa ta maka carmi sosai ya hi daɗi ya hi daɗin ci eh ta yi caram irin na bare bare ya hi daɗin ci to kika zo kika soye ka mai ki komi da komi ka bewa ba da yawa ba ka wa el wadatatta in kika sa ta el goma ta isa ki gama ta ki soye ta bayan kin soye naman nan ki sa ta ta dahu tare da su tumatir danye kulkule da komi da komi kika daidaita kika tsaye da ruwan miya a gida ki sa diga dige sai ki bar shi ta dahuwa can gehe guda ya kuwa kin wanke ta tas ba kin tabbata ba ta da kura kin yayyanka ta wal gida in kika sa ta a turmi ki sabe ta ki sabe ta ki sabe ta a cikin turmi kawai sai ki dauko ta ki zuba a cikin hekin ga ita ma yauki take in ta sabo sai ki dauko ta ki zuba to idan kika sabe ta charmin ta yi hutowa yanda ake so maimakon ki dawa ta tun da wuri akwai wasu tun da wuri suke dawa ta ita kuma wani fanni in ka dawa ta tare da su wata kabewa da albasa tsaurake su saki bisa da huwa sosai amma idan suka dahu sosai ita kinan kika saba ta kika kawo kika zuba sai ki barta ta yi ta dahuwa ta yi ta dahuwa daga tsanwa kin ga ta koma duhu ta yi limus tunda in ta dahu bayan kin saba ta batta wannan ganyen manya-manya a cikin miya ki sa halau burin maburkaki ki burkaki abin ki sai ki jaye mata wuta kika jaye mata wuta eh, mai hiya matso eh tana bisa garwashi to man in ya matso wannan miya ta ki ta tabshe ta ya ta yi wadda zaki gama ta da tuwon tsaki kuma kina iya gama ta da tuwon labshi kina iya gama ta da tuwon shinkawa amma akasari an yi sanin biski a gama shi da yakuwa to wallahi ina ji malama tamar wannan biskin nan da yakuwa to wallahi in kika ba barbare ina ga ko mota gare shi ya baki bare aka zuba man shanu bare da man shanu tunda man shanun akasari an hiso a buge shi da tuwon tsakin ma a buga shi ya ratsa tuwon tsakin eh lokacin da aka hudu ana buga shi a saman shanun nan ya sha albasa a ratsa shi to wallahi ina ji yaro mai kiyu ya ba zai ci ba wannan tuwo a sha tuwo Masu sauraron mu a nan muka ka ƙarshen shirin namu na yau a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma wakiliyar mutamar abari da dukkanin bakin namu na yau da kuma wadda ta daidaita mana sauti wato jude Gresham da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a sha ruwa lafiya. Yau da gobe cause I bad.